ni kike tambaya lafiya ki tambayi danki mara godiya Allah kai kai kai kai char uba wannan iskan yaran nan ne suka ci min abinci a nan wajen suka ajiye min kwanuka Aukin rankwashe su ma za ki ce? Mm. Haba Amina, me yasa baki da haƙuri ne? Aiki na ne, in baka shawara. Ya kamata ka tafi asibiti. Malam in ba za ka bani ban tafiya ta. Ba ta kyakkyawan kulawa. eh sannan kuma a hanzarta da Allah wani harkan gwaji da za a mata a mata kuma duk abin da kaga dama ka yi da ita ka yi amma kar ka sake kai wasa da zuciyarta domin za ka yi da na sani sunana dr bashir